a jawabin da ya gabatar a madadin hajjiya binta bello coordinator mai kula da asusun sama'ila babu mai takalmin karfe ya ce tallafin cika alkawari ne da 'yar majalisar ta dauka ita yajiya tun muna kamfe ta ce ita damuwanta talaka ne abun da take neman nan idan ba ta rike talaka ba kada allah ya bata to da allah ya bata ta fara cewa to bari mu cika alkawarin ta dauka da ce ta fara da raba kaya mun raba kayan na kai miliyan 100 shekaran ta kabata muka raba kayan buhun masara 780 muka ba da tallafi na mata da maza biliyan 18 ta ba da babura 77 keken dingi 24 injinin markade 22 alhaji umaru liman shatiman kaltungo na daga cikin iyayen ƙasa daga yankin kaltungo da ya halarci wajen ƙaddamar da shirin miƙa kayan tallafin ga abin da ya ce hajiya fatima binta bello ba taɓa yin 'yar majalisar tarayya wanda take wakiltar mutane take yin al'amuranta tsakani da allah ba don a yi magana ba ba don komai ba tana so ta faɗaɗa kowa da kowa ya ci moriyan gajiyan siyasa ne program da take yi da abubuwa da take rabawa yana taimakon matasa mata da matsofi da kuma wani irin waɗanda suka amfana daga shirin ba da tallafin sun tofa albarkacin bakunansu kamar haka. na Mayel sile, Kulishin Ward, Shangon kalgon. Me kika samu? Mashin. Mashin? Eh, eh. Ke mace ce amma aka baki mashin? Eh. eh. To me za ki da shi a matsayin? Wannan mashin na da yaro na. Zan ba shi zai dinga yin taba yana taimakon mu da shi domin mai gida na makafo. Bayi da ido sannan kuma banda ɗa namiji. sai dai yaron yayana zan bashi ne yake taimako na yanzu zan bashi wannan mashin ya dinga neman mana dan kobo ya taimake mu cikin rayuwa sunana habiba haruna me kika samu ni na samu injin na markaɗe na gode mata to kamar ta yana kike ganin zai tallafa miki iyo zai tallafa min da din wannan abubuwan da muke fama da shi taron sisi ya gagari mutum amma tunda ta bani wannan tallafi na gode mata allah ya saka mata da alheri don tallafa wa 'ya'yana tallafa mai gidana Babu Ma'azu Duna shi ya gabatar da jawabin godiya a madadin mutanen da suka karbi kayan tallafin. Gaskiya wannan mata ta taka rawan gani ta yi abin da ya gamata a yi koyi da ita. Gaskiya ita hajiya binta tun farkon takaranta ta nuna shi ita mai tsoron Allah ne. Mun ga ita hajiya BBA ita hajiya abdulwahab muhammad muryar amurka daga kaltungo jihar gombe a najeriya